za mu gaya muku garkuwar da za ku silke jikinku ta yadda ba matsafi, ba ɗan tsubu, ba boka, ba aljini, ba mayan da ya isa ya taɓa ka. Kawai sai dai mutum zai zo ya sa hannu ya doke ka, amma maganar surkulle dai ba a yi wannan ɗan da ya isa ya zo ya maka wani surkulle ya kama ka ba. Amma fa sai ka kula da waɗannan shawarwari guda goma sha bakwai. da zan faɗa. Jama'a masu kallo da sauraro, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Na farko, almuhafazatu ala al'adhkari nabawiyyati sahihati khasatan fi subhi wal masa. Ka sani, ka yawaita yin zikirai wurdi wanda mazala salama ya koyar wurdin safe, wurdin yamma. Kai, da za ka rika wannan wurdan duk bokan duniya kamare shi ai na faɗa ko aljini zan iya mara kawai sai da tsoron Allah amma in danna wa aljini mari to zai mun bai isa ba sai da tsoron Allah to kai ma zaka zama kamar ni wanda ba wani abu da zai same ka idan ya zama kana yin waɗannan zikirai wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar shawara ta biyu idza qafatta min makanin alin fasammillah idan ya zama za tsalle zaka ka dira wani waje to ka ce bismillahir rahmanir rahim zai iya yiwa ka fada kan aljani kuma sai ya kama ka da yawa sun ba mu labarin wani ya taka saraka duk inda zaka taka ka bismillahir rahmanir rahim idan za ka aji abu ce ne bismillahir rahmanir rahim in za ka buɗe ƙofa ce ne bismillahir rahmanir rahim ba wani abu da ya isa ya kama ka ko wani abu da zai cutar da kai a wannan mutanen da muke kallo idan alƙaita ma'an sahinan alal ardi fasan yayin da za ka zuba ruwa ruwan zafi a ƙasa ko ka watsar a botiki ko a gida ka ce bismillahir rahmanir rahimi aljanu da yawa muna rukuya sukan ce an watsa musu ruwan zafi ko su ce an watsa musu ruwan sanyi to me yasa ba kai bismillahir rahmanir rahimi ba a lokacin da ka zubar saboda duk abin da zaka zubar labudda min min qawli bismillahir rahmanir rahim shawara ta gaba dan kare kanka daga ƙwanƙwamai da aljanu da dakalta hujratan muzlimatan fasammillah yayin da zaka shiga daki cikin duhu to ka ce bismillahir rahmanir rahim zaka iya taka alji zaka iya taka sihiri zaka iya cutar da wata halittar da baka gani ba amma kana cewa bismillahir rahmanir rahim Allah zai sa duk abin da yake wannan wajen ya kauce baka waje la tudi kalban aw qittan karka kuskura kaga kare ya zo wucewa ka ɗauki dutse ka jefe shi a'a ko ka ga mage baka baka kirin da idan ta far ka ɗauki madoki ka jefe ta a'a kar ka ga kadangare ya zo yana wucewa ka sa bulala ka bada shau ka dokai domin akwai mutanen da idan su idan kadangare idan su idan gwaji za su sa dutse su doke su wallahi za ka doko aljini za ka doko ɗan aljanu ba ruwanka da cutar da halitta sai dai idan kare ya zo zai cije ka malam sama dokinka ka ba shi kashi amma in dai ba dukan ka ba ba kanka ya ba haka nan ka dokai wannan zai iya sababa maka matsala la talmi wahdaka kar ka sake ka kwana a ɗaki kai kaɗai ba a son kwana a ɗaki kai kaɗai akwai matsala fa'idat turitta in kuma ya zama ba yadda za ka sai ka kwana kai kadai ta zuro ne kai a'a shago kake kwana a'a kare mata ka yi tafiya a'a me to fa alayka bil wudu'i wa azkarin naumi ba makawa kai alwala sannan kai addu'a ta bacci abu na gaba shawarar da ake baka la tusafir wahdak in za ka yi tafiya kar ka sake kai tafiya da daddare kai kadai wannan matsala ce babba kar yi tafiya kai kaɗai musamman ma da daddare nemo aboki na biyu ko na uku ku yi wannan tafiyar a ta tabawwal au ta fi juhurin in za ka yi fitsari shawarar da za mu baka kar ka kuskura kai fitsari ko kai kashi a cikin rami da abun da ya zama rami ne babu kai bayin fitsari a ciki domin a cikin wannan ramukan zai iya yiwuwa ramin aljani ne zai iya ruwa ramin maciji ne zai iya yiwuwa akwai wata halitta kana yin fitsari ta dawo sai ta sare ka shawara ta gaba la taqtul hayyatan min hayyatin lati fil buyuti in dai ka ga maciji a cikin gida an san macijin nan a gida to karka kuskura kashe shi zai iya yiwuwa wannan macijin aljani ne na gida zan zo zan muku bayani akan macijin da ake kashewa akwai macijin da za ka iya kashewa akwai kuma macijin da karka kuskura ka kashe shi sai ka masa sai ka ba shi wani na kwana uku zan zo zan muku wannan magana la ta tawaggal ka fi sahara billahi kar ka sake ka kutsa kai cikin dare kamar yadda na faɗa su kai tafiya a'a idan ramaita shay'an in za ka yadda wani abu thaqilan in dai abin yana da nauyi fasammillah ka ce bismillahir rahmanir rahim ko mai idan da khaltal kala'a fasammillah in dai za ka shiga ban ɗaki ka ce bismillahir rahmanir rahim idan kuma baka haka ba wallahi za a iya samun matsala muhafazatu ala ruqyatil auladi sigari bil mu'awwidhatayn war ruqa shar'iyya ana buƙatar ka kula da yi wa ‘ya'yanka ruƙuya ‘ya'yanka ƙanana duk safiya da yamma ka kama yaranka ka yi musu kula uzbirabbin nasu kula uzbirabbin faraki ka tofa musu idan 'ya'yanka suna bacci ƙananan karka ji ganin kyashi a kula uzbirabbin faraki ka tofa wannan ka tofa wannan matarka ka tofa mata wani ya taba min magana ya ce malam na kama matata tana min tofi da daddare na ce yana ga kula uzbirabbin nasu take karanta maka ya ce a'a ko asiri za ta mai ba asiri ba ne ba to saboda haka yana da kyau a kula da yi wa yara ruwan nan rukuyar almuhafazatu ala alkarin naumi khususan ayatul kursi ana buƙatar yana da kyau ka kula da wannan abu shine ka rika yin addu'a in zaka kwanta bacci musamman ayatul kursi na ja mata halaka shawara ta gaba idan zaka sadu da matarka kul ka ce bismillahi allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytan ma razaqtana kana karanta wannan Allah zai tsare ka daga sharrin shaytan idan nimta ala firashika fasammillah yayin da za ka yi bacci a kan shimfiɗa kaka ce bismillahir tarkul kalami awil ginayi awil surahi dakhil al hamamati wa dawaratil ma ya kamata kar ka kuskura ka kula ba a yin magana a wannan guraren ba a jin waka ba a ƙara in ka shiga ban ɗaki ko kuma inda ya zama a za ake kama ruwa ko sanda za ka yi wanka ko sanda za ka yi fitsari ba jin kiɗa ba waka ba magana duk mutumin da ya kula da wannan to ba asiri ma ba zai kama shi ba wannan mun ba ku rigakafi ne in kuka kula da su ba ma mai sirrin da zai muku Allah ya gafarta mana kar ku manta na Hafiz Muhammad Kano Najeriya a nambobin wayar mu da ake turo a ko ta WhatsApp sifili takwas ɗaya ko sifili takwas sifili biyu biyu tara tara tara shida tara ɗaya Allah ya gafarta wanda ya yaɗa wannan bidiyo jama'a suka amfana.